Masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan gabatar. Babu mai hoji da Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Cuta ce da ake kamuwa da ita sanadiyar ƙwayoyin cuta da suke shiga cikin hanji kuma cutar takan sa kasala da mutuwar jiki. A wasu lokutan akan rasa rai idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba. Hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta ce Aƙalla jihohi biyu a jihohin Najeriya ne aka samu ɓullar cutar cutar kwalara a 'yan makonnin da suka gabata. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki ya ga ya dace ya ja hankalin jama'a game da cutar don ɗaukar matakan kariya. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa? To cutar kwalara kamar yadda aka ji sunan tana samuwa ne daga wasu ƙwayoyin cuta da ake kira vibrio kwalare kuma akan ɗauke ta ne ta abin da ya shafi abin da aka ci ko a sha ko hannu ya taɓa ya kuma kai baki saboda haka wannan kwayoyin cuta idan suka shiga ciki sai su saki wasu sinadarai wanda suke jawo a gudawa mai tsanani mutum ya rinka zubar da gudawa kamar ruwan famfo. Na'am to me ke kawo wannan cuta ta kwalara? A to kamar yadda na faɗa miki ƙwayoyin cututtuka ne wanda suke da alaƙa da tsafta ko rashin ta. Abin da nake nufi shine misali aka samu kwalara ɗin nan mai ita sai ya shiga bayan gida sai ya fito sai ya taba wani abu sai wani wanda bai sani ba ya zo ya kama kuma ya ɗau abinci ya sa bakin shi zai iya ɗaukar kwayar kwalara ko kuma ya kasance yanayin inda ake samun ruwan sha ko rijiya ko gulbi a wani sai bayan gida kuma yana dauke da wannan kwayar kwalara sai ta haɗu da ruwa na sha zai iya kawo cutar kwalara ko kuma abubuwa da ake ci kamar irin su salad su carrot da sauransu a ganyayyaki wani lokaci kayan lambu za ki ga wuraren da ake yin lambun nan wala Allah kwatami ne ruwan kwatami ake amfani da shi to idan aka ɗauke shi ba a wanke sosai ba shi ma yana iya kawo ciwon nan na kwalara saboda haka kwayoyi ne da idan suka shiga akan ta ake ɗaukar su sai su kawo wannan cuta. Na'am to cutar amai da gudawa tana da alama da ke nuna cewa mutum ya kamu da ita ko kuma wannan amai da gudawan shine alamarta. To yawanci idan aka samu kwalara akan same ta ne a yanayin annoba saboda yadda take da saurin yaduwa cikin jama'a da kuma yadda take saurin kisa sai kaga cikin awoyi mutum an ce ya mutu to lokacin da ake cutar kwalara nan zaka ga mafi yawanci tana zuwa cikin annoba ne kuma kawai tana zuwa ne da gudawar ko da dan amai haka kafin a ankara sai a ga mutum ya shiga wani hali saboda ya yi gudawar mai yawa bayan gida ne mai ruwa sosai a wasu sukan kwatanta shi kamar ruwa idan aka wanke shinkafa haka kin ga ba kauri gare shi ba wannan kashin na kwalara yakan kai haka za ki ga a wurin asibitocin da ake kula da masu kwalara akan sa bokiti a ƙarƙashin kamar ya zama shaddar mara lafiyan yana kwance saboda yawan kashin da yake yi kuma mutum ɗaya zai iya kashin da zai iya cika bokitin cutar na ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana a jikin ɗan adam a gaskiya ɗan awoyi ne ɗan awoyi ne zuwa kwanaki biyu uku haka da mutum ya ɗauka za ta bayyana kamar suwa cutar ta fi barazanar kamawa manya ne yara ne ko kuma kowa cutar takan iya kama shi cuta ce da za ta iya kama kowa kuma duk wanda ta kama din za ta iya mai illa a cikin ɗan kankanin lokaci. Cutar kwalara na ɗaya daga cikin cututtukan da ake ɗauka sakamakon yin mu'amala da mai ɗauke da ita? Eh tabbas cuta ce da kamar na faɗa miki misali mutum ya shiga ban ɗaki ya fito kuma yana da ɗauke da ƙwayar kwalara nan sai bai wanke hannunsa ba sai ya zo ku gaisa misali mutum zai iya ɗauka ta wannan hanya saboda haka ana ɗaukar ta sosai ta wajen mu'amala. Kamar ƙwayoyin cutar akwai wasu tsawon lokaci da take take yi kafin ta mutu watakila mai dauke da cutar ya fito bai wanke hannu ba shin kamar tsawon wani lokaci take yi kafin ta mutu ya zama ko da an yi mu'amala da shi ba za a iya dauka ba ah, akwai matsaloli da dama na ɗaya a shi ɗin wanda yake da cutar kwalar, kamar yadda na faɗa miki cikin awoyi zuwa 'yan kwanaki misali cutar ke iya bayyana a jikin shi kuma mafi yawancin mutane da za da suke mutuwa za ki ga cikin 'yan awoyi ne suke mutuwa saboda haka takamaiman a ce ga awar da zai yi kafin ya zama bashi da matsala wannan wani abu ne mai wahala shani ah, ba a san yaushe ya dauke ta ba yanzu ne ko dazu amma dai idan aka ce ana annoba kai kafin ma ba wai lallai annoba ba ya kamata ya zama ɗabi'a ce ta wanke hannu dinnan ana ta magana kan wanke hannu da tsaftace ruwa da hana ƙuda ma'amala da abinci da ruwan sha da sauransu saboda ko kuda yana iya misali ya je ya ɗauko ta daga bayan gidan wanda yake da cutar nan ya zo ya sa ko a ruwan sha ko a abinci kuma ya zama matsala shi kuma wannan zai iya kama ma ya wuce baka ma sani ba ya kama handil din misali ban ɗaki ya wuce kai kuma ka zo ka kama baka sani ba ka wuce saboda ka abu ne mai matsalar gaske ya kamata da ya kasance mutane na kula da tsafta musamman an yi amfani da bayan gida cutar tana da rigakafi misali idan annoba ce ta barke akwai wani rigakafi da za a yi domin waɗanda ba su kamu ba ya kasance sun yi rigakafin kamuwa da cutar a to rigakafi na farko shine kyautata tsafta sannan idan mutum idan aka samu labarin binlar kwalara a wani al'umma ko a wani gari to ya kamata jami'an lafiya da sauransu a ɗauki matakan tsaro a wani wuri akan iya hana rage zirga-zirgar jama'a saboda kada wani ya ɗauka ya kai ta wani al'umma kuma da ba a samu ba akan yi allurai na rigakafi na kwalara ɗin yawanci akan yi su kamar bayan duk shekara uku zuwa shekara biyar haka saboda yawan annoba da ake samu to amma abu mafi a'ala shine kasance a al'umma din an kau da matsaloli irin su bayan gida a waje da ake yi da bayan gida wurin da ake samar da ruwan sha kamar bakin kogi da sauransu sannan a kula da tsaftar abinci sannan wanke hannu musamman idan an yi amfani da shi wannan bayan gida saboda shi yanayin rigakafi a lokacin da aka bayar din kafin ya fara aiki in mutum ya ɗaura cutar kafin allurar rigakafin ma ta mai amfani yana iya samun cutar kenan allurar rigakafin a wani lokaci kenan da take ɗauka kafin ta fara aiki a jikin dan adam tabbas akwai lokaci da take ɗauka kafin ta fara amfani saboda haka babban rigakafi shine na tsaftan nan to likita me ya kamata a yi wa wanda ya kamu da cutar kafin ma a je asibiti misali a gida in mutum ya kamu da cutar kafin a samu a garzaya da shi asibiti menene abu na farko da ya kamata a yi masa to abu na farko shine ruwan gishirin nan da ake ba bayarwa a ta kokarin bashi yana sha sannan a yi gaggawa kai shi asibiti saboda abin da ke faruwa shine yawan bayan gidan da yake din ya fi karfin yawan ruwan da zai iya sha din sannan kuma ko da ya sha din abin da jiki zai iya tsotsa daga abin da ya sha din bai kai abin da yake fi zubarwa ba saboda ka da buƙatar cikin gaggawa a kai shi asibiti saboda kamar na yadda na faɗa miki wani yana iya yin kashin da zai iya cika bokiti guda wanda kin ga kuma zai wahala mutum ya iya shan ruwan bokiti guda misali likita akwai wani wani wayar da kai da malaman lafiya ke yi wa al'umma domin kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara? An daɗe ana yin wannan wayar da kai. Don na san tun muna ƙananan yara akwai malaman dugaba gari suna shiga lungu-lungu suna duba kuma masu sai da abubuwan ci suna matsanta cewar sai sun rufe ɗin kamar misali masu sai da irin kifi ɗin nan zaki ga ana matsa musu sai sun sa leda saboda kuda kada ya zo ya hau. An ana yi jawo hankalin mutane duk lokacin da dama ta samu a asibiti misali kafin a fara ganin likita wani lokacin akan yi maganganu akan abin da ya shafi lafiya saboda haka akan jawo hankalin mutane akan tsafta wanda shine abin da mafi a'ala wurin kare eh, yaduwar cutar kwalara daga ƙarshe wace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin kare kansu da kuma iyalinsu daga kamuwa da ita wannan cuta ta kwalara to abu na farko shine maganar tsaftace hannaye da kare kare abinci da abin sha a tabbatar cewar bayan gida baya haduwa da shi ko ta sanadin idan rijiya ce a dan rinka daga bakinta a mata marfi a idan masai irin na gida ne wanda ake yin rami pit latrine ya zama yana da marfi ah, masu sai da abinci ya kasance ana rufe abincin nan a gidaje haka in an ci abinci a wanke ah, kayan da aka ci abincin da su kar kuda ya zo ya yi ma'amala da shi mutanen gari su tabbatar ba a barin mutane suna yin bayan gida da zai je ya bata eh, yanayin da ake samun ruwan sha sannan duk lokacin da aka ga amai da guda da ake zargin ko ake tunanin cewar zai iya zama kwalara to da bukatar a yi gaggawa sanar da jami'ai na gwamnati da kuma na lafiya a wurin nan saboda a ɗauki matakin da ya kamata na haɗa yaduwar ta cikin al'umma. To masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirinmu na kiwon lafiya na wannan mako. madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato Dr. Lawal Musa Tahir. Sai ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.